أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجزاء والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آه، إن شاء الله ذا متشجبا ذكرتم متشكين للتافع عند الأحكام من كلام خير الأنام واللفن آه، الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda wannan insha Allah shine zaman mu na 67 muna nan a cikin kitabul buyo a irin nawa bugun babi na goma sha hudu a naku bugun kuma babi na goma za mu tashi a babu ahkamil jiwari babu ahkamil jiwari babi da zai magana a kan hukuncin maƙwabtaka, babi da zai magana a kan hukunci na makwabtaka a makwabtaka makota abu ne da yake da matukar girma da daraja addinin musulunci wanda addini ya ta kula da harka na maƙotaka da matsayin maƙoci da hakkoki da makoci yake da shi akan maƙocinsa wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min yace na rantse ba shi da imani na rantse ba shi da imani sahabbai suka ce waye ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man la yu'minu jarahu bawa'iqah duk mutumin da makotansa ba su aminta daga bakin halin shi ba alamun ba shi da imani alaman ba shi da imani ne mu gani alaman mutum ba shi da imani alamar mutum ba shi da imani sai zamanta cewa mai daɗi ya gagara tsakanin shi da makotansa ah. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من كان yu'minu billahi wal الآخر akhir falyukrim jara so duk wanda yi imani da Allah kuma imani da ranar ƙarshe to ya girmama makocinsa duk wanda imani da Allah kuma imani da ranar ƙarshe to ya girmama maƙocinsa. ya kuma cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe falyukrim bayfa ya kuma mar girmama wato wato wato wato baƙonsa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma sai sake saka ya sake hada tsakanin wato baƙunta ya hada tsakanin wato wato wato wato wato tsakanin makota da imani annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hada tsakanin makota da imani annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan har mutum ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da ranar ƙarshe to lalle ya girmama makocinsa kun ga wanda mu kuma yanzu na daga cikin abin da ba ma yi yana daga cikin abin da mu ba ma yi shi ne girmama makota ba ma girmama makota a yanzu in kana neman ne a gurin mutanenmu sai ka tarar makoci ne a malam babu hadisin nan babu a cikin na babu a cikin a sai dai ko yana gaba ne da mutane ba yana gaba ne gashi nan anan eh gashi nan anan to da ga na ku za ku na neman inda hadisin yake ne anan eh hadisi na farko da malam ya kawo shine hadisi na 279 a namu bugun sai kuma 307 a naku buku 279 ماذا نكي تشوى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رحمه رضي الله تعالى عنه يكي تشوى manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yamna anna jarun jarahu kada makoci ya hana makocinsa an yaghriza khashabahu fi jidarihi kada ya hana shi kafa tumbarsa a jikin bangonsa kada makoci ya hana makoci kafa tumba a jikin makocinsa a jikin a bangonsa sun ya ƙulu abu huraira sai abu huraira ya kasance yana cewa mali alakum mali arakum anha mu'aribin ce ya na ganku kuna ɗauke kai ne daga hakan kuna kauce wannan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la armiyan nabiha baina aktafi yace to na rinki da Allah zan jefa ta tsakanin ku ai walau kare ku ko ba kwa tsoke makoci yana da hakkoki akan makocinsa wanda ya kamata makoci ya kiyaye daga ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi cewa yayi umarni da a girmama makoci kuma yayi umarni akan cewa lalle a isar da zumunci ga makoci makocinka ba abokin gaban ka bane makocinka ba abokin gaban ka bane kin hali da makoci in za ku tuna akwai kissa da ake bayarwa ba na makocin annabi kafi mai zuba mar mai zuba mar bola cikin gidansa sai ya ɗebo sharar gidansa sai ya zuba a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ramawa ba a kisar aka ce da aka samu kwanaki ba a zuba ba kwana uku bai zuba ba annabi sai ya ce kwana ana ana miƙa min sako ne ina karɓa kwana biyu kuma ban ga an miko ba shine na biyo baya ce to kyon halin nan kyon halin nan aka ce ya ya musulunta hmm? kyan hali ya sa ya musulunta to akwai wanda shi kuma a duniya in ka samu makocinsa wa yake tsoro zai ce maka shi ne saboda zujurutun sharri a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu Ya yace mala'ika jibrilu bai gushe ba yana mini wasiya akan makoci ya ce wallahi har sai da na yi tsammanin makoci zai ci haske zai ci gaban makoci ne saboda yau ya zo ya ce min a kula fa da hakkin makoci gobe a kula da hakkin makoci jibi a kula da hakkin makoci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har na koma tsammanin makoci zai ci gaban makoci amma ba haka bane amma ba haka bane ba wai dan makoci zai ci bane a'a bal kawai ana nuna girman hakki da makoci yake da shi akan makocinsa hakan yasa dole a samu kyakkyawar zama da kyakkyawar alaƙa, da kuma kula da kiyaye hakkokin juna da kuma kare juna daga sharrin juna nan mafuruci da na aiki makocinka ka furta wata kalma da za ta muguna mishi shi ma kada ya firta wata kalma da za ta muguna maka kada yayi wani aiki da zai musguna maka kar yayi aiki da kar kai aiki da zai musguna mishi kaga musguna ma mutum mutum ya zo ya ce zai kafa tumbarsa a jikin gidansa ta bangon gidansa kai sai ka zo ka ce bai isa ba idan ya zama na bangon gidanka ne na zo zan kafa tumbata sai in tambaye ka wane da Allah ina so in kafa tumbata kuma har in ana zaman lafiya don Allah me ne zaka hana ni kafawa me ne an zaka hana ni zama kafawa to koda zai kai ga akai ga alkali ku ji hukuncin Allah fa ba fa katangar gidana ba ne katangar ka ce idan ka zo za ka kafa tumbarka sai na hana ka rikici har ya kai mu ga kotu idan dai har kafa tumbar ba zai sa garuna ya zube ba alƙali zai yi hukuncin abu a kafa shi yasa an abu huraira da ya san wannan hukuncin abu huraira sai ce to wallahi zan sa a yi ko da ranku baya akwai ƙa'ida idan har ya zama na in ka kafa za ka cutar da bangon shi Ko a wannan ba zai yiwu ba saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce labarar wala birar babu cuta babu cutarwa gane ko an gane ko malamai guda uku abu hanifa malik da shafi'i sun tafi akan cewa makoci ba zai kafa sun bar sa ba a jikin bangon makocinsa sai idan makocin ya yarda idan bai yarda ba kuma ba za a tilasta mishi ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yahillu malu mri'in mu'minin muslimin illa bi dibati إلا بطيبة إلا بطيبة من نفسه كو شيء آه، دور كرولي مسلمين بايا حالتا كأمفانو دا شيء كي إدن هرد سران كني آه، كما حديث آه، حجة الوداء يقول إيه شو إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا to lalle daga ciki ya ce da dukiyoyinku yani ko amma imam abu hanifa isa ibn rahuya da kuma da yawa daga cikin malumman hadisi sun tafi akan cewa idan dai har ba cutarwa to dole ka ba shi dama ya gani ko da hmm. zahirin hadisi in ji malam bassam ya ce zahiru hadisin da alladhi ma'ana zahiri wani hadisi da yake tare da mu fa innahu warada bi sigati nahyi yace ya zo ne da siga na hani saboda yace la ya fara da la nahiya a farko ko hmm. aha yace wannan tsari tahrim nan ka'ida ce ta usul fiqh hani yana tabbatar da haramcin abu ne Wai idza kana al-mar'u haraman fa inna al-badla sai idan ya zama na hani din haramci ne to in mutum yana so ya yi wajibi ne a bashi abu huraira allazi rawa al-hadith istankara adam al-akhdh bi abu huraira da ya rawaito hadisin yayi inkarin hana wa ayin yayi inkarin rashin yin aiki da wannan hadisin wa tawa'ada ala zalika har yayi alƙawari na narko akan haka yace wallahi zan wurga tsakanin kafadinku ko da ba kwa so sai an yi wa hada yaktabi fahmihi li wujubi al-badl wa tahrim al Ya yace haka ya nuna ya fahimtar sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu Shi ne wajibcin a bar mutum yi da kuma haramcin a hana shi ne warawi hadisi a'rafu bi ma'anahu kuma wanda ya rawaito hadisi ai fi fahimtar ma'anar hadisi. malam basami kuma cewa warada mithlu hadhihi al-qadiyyah fi zamani umar faqad rawa malik bi sanad sahih yace irin wannan labari ya taba zuwa irin wannan al'amari ya taba faruwa zamanin khalifancin sayyidina umar ibn khattab sai maliku ya riwaya da isnadi ingantacce ana bahaq ibn khalifa ta'ala Muhammad ibn Muslim an yasuqa khalijan lahu fa yajriyahu fi ardi Muhammad ibn Muslim famtana fa kallamahu ma fi dhalika fa aba qala wallahi la yamurranna bihi walau ala babni yadwa ya tambaye shi zai ɗan ja wani hanyar ruwa ne ta cikin filinsa sai da ya hana shi ya zo ya faɗa sayidina Umar akan khalifa ya sa baki ya roƙa mar alfarma da sayidina Umar yayi magana ya yarda sai sayidina Umar ya ce wallahi hanyar nan zai wuce ko da ta kan cikin ka ne ba ta cikin gidanka ba ko da ta kan cikin ka ne sai an yi din sai an yi kuma sai da aka yi walau ya alamu li Umar mukhalifu fi hadhihi al-qadiyah min as-sahabati fa kana ittifaqan minhum ala dhalik wa lam ya'lam li Umar mukhalaf mukhalafin ba a samu wani da ya saba ma Umar ba fi hadhihi al-qadiyati min as-sahaba a cikin wannan al'amari daga cikin sahabbai yace to fa kana ittifaqan minhum ala hada sai ba mana ittifaqi ne saboda ko da Umar yana mu'mini inda har abu ba daidai bane in suka ga zai za su ce ya amiral mu'minin kaza nan fa ba daidai bane da kaza aka yi yafi dacewa abu na hudu yace anna shari'a azama huququl jar wa akkada hurmatihi yace shari'a kuma ya girmama azama huququl jari ya girmama hakkin maƙoci wa akkada hurmatihi kuma ya tabbatar da alfarmarsa falahu ala jarihi huququn sai kuma ya tabbata kaga shi maƙoci yana da a hakkoki akan maƙocinsa fa idza lam yabdul lahu ma laysa alayhi fihi madarratun fa aina ra'yul huquq wal hurma yace idan har makoci ba za ka sake ma maƙocinka yayi abu da zai amfane shi ba in har kai abun ba zai cutar da kai ba to ina ma a anan ina ganin alfarma da ba haƙƙi yanzu a ce muna tare da kai ga gida ga gida amma ba zan more ka ba ba za ka more ni ba wani irin girma za a muke kana da dam a gidanka ba za ka iya ban tiyo ba ba za ka bar ƴaƴana su shiga su ɗiba ba sai dai in je ni nemo ɗan garuwa ya kamun ruwa wani irin zama muke kenan mun gane ku to ai ba girmamawa ɗin a ce muna zaune ga gida ga gida ko kuma muna irin cikin gida ɗaya ne ina haya kana haya amma a ce matata bata isa ta yi shara ba saboda tsoron bala'in matar ka wani yin zama muke kenan <laughs> a nan aji a aji na na karatu mata aure mata biyu ba sa magana sama da shekara ɗaya mai ba wai kishiya ba fa a nan ba kishiyoyi ba fa makota ne ga gida ga gida mazajensu sun yarinta suke abota har suka girma wai mene yarta ne da ɗanta suka yi faɗa a kofar gida wannan ta shigo tana kuka wancan ya shigo yana kuka tun daga ranar suka kullaci juna kuma asali yadda suke fa idan wannan ta yi girki wannan ta yi girki sai yau wannan ta ɗauko abin da ta girka sai ta zo gidan wannan sai su haɗu su ci tare ga gida ga wannan ma sai ta ɗauka ta je ta gidan wancan a ci tare haka suke rayuwa su zo makaranta tare su koma gida ɗaliban ƙur'ani amma sai suka daina ma juna magana kawai don yara su ne faɗa wani irin zamantakewa ne wallahi annabi ya ce baka da imani idan har maƙocinka ba zai aminta daga bala'inka ba a gurin mu ne babi ne na gaba ko kuma ba babi bane a mu shine babi na goma sha biyar malam yace babul ghasbi wato shine kwace kwace an gane ku? wanda haramun ne a ƙur'ani da hadisai da kuma abin nan Ijima'i na malamai a gurinmu shine hadisi na 280 ko kuma na 308 malam yake cewa an aisha ta radiyallahu anha anna Rasulallah, sallallahu alaihi wa kala man zalama qida shibrin min al-ardi duk wanda ya zalunci wato ya ci daidai da ɗani daya na kasa dani daya na wani kazalinta bu wiqahu min sab'i arabi za a daura maka kwatankwacinsa a nannaɗe sa a ɗaura maka a kanka kwatan tun daga kasa na bakwai ranar tashin kyama mun gani? eh ɗani ɗaya na ƙasa idan na na ci filinka ɗani ɗaya to za a yanko tun daga ƙasa na bakwai har ƙasa da muke kai a nan sai a ɗaura maka kai da dakon shi ka zo ranan tashin kyama, dama dama shi shi a a wato a a harka na fili ba wasa bane lokacin ina bauchi mala ahmad tijani su yake ba mu labari wasu makoci da makoci yace makocin talaka ne da mai kuɗi talakan wata ran ya fito kawai ya zo ya gane kuɗin ya kafa injin markaɗe a filin shi talakan ya zo ya same shi suka gaisa alhaji wani ya ce na mai ce wannan fili na wani kuma ina so zan yi bukata da shi saboda haka ba Allah ina so a ɗauke wannan inji a bari zan a bar filin zan yi bukata da shi wallahi mai kuɗin nan yaki aka kira mutanen anguwa aka zauna da mai anguwa manyan anguwa da mai anguwa duk suka tabbatar wannan fili na talaka ne kai alaji ka haƙura alaji ya ce wallahi da yadda ba fili tashi ce yaushe kasiya ya ce shi fa kawai fili tashi ce talakan nan ya ɗauki alajin na ya kai kotu a zo a yi shari'a malam wallahi ranar da za a yi shari'a alhaji ya bi duk mutanen anguwa ya dan babba su dan abin cin hanci akan in an zo kotu za su tsaya su ba da shaida akan cewa wannan fili ba filin talakan ba ne filin alhaji ne wallahi wannan mutumin da ya ga an haɗa baki za a marƙwace ya ce to bari ya yi saving kanshi embarrassment kar a je a kunyata shi a kotu wallahi ya zauna ya ce wa alaji ya ce ya janye ƙara. ya ce alaji na janye ƙara amma wannan filin filin duniya ne ya ce kuma wallahi ban yafe maka ba za ka biya ni a inda ba ka da abin biya a wanda yake zuwa lahira da kuɗi ne wani rufuhu ma ya ƙulu wa ya ashina farda shi ɗaya zai zo hmm? kama bada'ana kama awwala shay'in ko nu'idu Allah ya ce zan mayar da komai kamar farko wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum a zuhurikum Allah ya ce da ku zo mana tsura kuku kadai kamar kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karo na farko haka da ku zo kuku kadai wallahi ba mutumin ne yace zaka biya ni amma sai ranar lahira alajin ne yace oho dai wallahi tallahi a ranar bayan la'asar wannan mutumin ya rasu shi ne asali ne filin talakan a ranar bayan la'asar ya rasu malam kwana takwas tsakaninsu sati da ya zagayo a wannan ranar shi ma alajin ya mutu kuma ya riga ya ci filin kaga ai ai zai bayani ai zai bayani ai duk wanda ya ci daidai da ɗan ɗaya na mutum ɗani ɗaya haka kenan fa na filin mutum za a yanko tun daga ƙasa na bakwai a ɗaura maka a kanka malam ko hansad na ta malam kwanaki ba an ka kana tafiya ba a tafi suka sa suka suka ɗauwayanka aljihun ka kauce na rantse da Allah ba na san wayan ba ran tashin kiyama dar zo wucewa da wayan tana ringin a kansu zan gani za a girmama wayan ta zama kato su ɗauko wallahi sai ta yi ringin ce la ga hansa ɗinka da aka ɗauke wallahi zan ganta kuma zan gane ta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar in haɗu da ɗayan ku ranar tashin kyama ya sato akuya tana ɗaya ɗaya a kan shi yana tafiya malam duk ɓarayin akuyan nan malam wallahi za ka kama su kaji da yake ba su da kirki mutanen nan ka san me suke wallahi in sun zo gishiri suke sa akuya a baki sai su ɗauka su tafi har su tafi da akuyan akuyan ba zai yi kuka ba akuyan zai ta lashe gishirin zai ta lashe gishirin yana jin daɗi kamun yankara sun yi gaba da shi yana lashe gishiri zai samu ya kuka ba shi yasa akwai angwannin da yanzu aka in suka ga samari biyu uku da gishiri sa su suke a gaba suke sai sun fita daga angon su dawo barayi ne malam za su sace muku akuya to shi ne a cikin malam bassam ya kawo wani a magana da aka kawo cikin littafin almughni na Ibn qudama yake cewa ma kana fi shawari duk abin da ya kasance akan hanyoyi ne wa turqat da hanyar tafiya wa rahabat da irin filaye gaban gida kenan بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا bai dace ga kowa ya ملكي غورين mallaki gurin ba ya rayar da gurin ba ko da gurin yana da faɗi ko da gurin yana da matsi sawa'an dayyaqa ala nasi bidhalika am lam yudayyiq ko da ya kuntata ma mutane saboda yin haka ko da bai kuntata ma mutane ba ka san akwai wanda ganan iya ka san gwamnati ta ce ta kuno ne ta ba kowa a gaban gidan shi zai iya kafar fa. amma wani in ya tashi zai kafa rumfa dab da kwalta ina ga ko 5 feet ne ko 10 feet gwamnati ta bawa kowa ko kafa biyar ne ko kafa goma da ka iya sa wani abu ta gaban gidanka ka ɗanyi yi kamar ɗan abin fulawanka ko wani abu a gaban gidanka to amma yanzu mutum ga kofar shi a nan in ya tashi zai mahawar garejin shi zai kai can gurin kuma filin mutane ne kaga ba mamaki yin hakan ai ba zai cutata kuntata wa mutane ba to amma duk da haka bai dace ba kai saboda ba naka bane لأن zalika yushtaraku fihi almuslimuna saboda duk musulmai suna tarayya akan wannan wata ta'allaqu bihi maslahatihim kuma maslahar su duka tara ta yi da wannan ngani ko ngani ko to haka da ya kawo maganganu har ƙarshe akan wannan al'amari saboda haka bai dace mutum ya zo shi ya ɗauki fili na mutane kawai ka abin nan wallahi tallahi a nan makarantar akwai malamin da ya siya fili wallahi bulama ya ci fili an sayar mar da filin ya siya ya je ya sa blok wallahi tallahi kawai wata ran ya zo wucewa ya ga har an tada gida a gurin. iya magana mutumin ya ce zan kulle ka wani mai kuɗi ne ya sai filin nashi ya ce fili na riga na siya na biya kuɗin kuma ba wanda ya isa ya karɓa maka saboda yana harkan siyasa kuma yana da kuɗi a hannu iya da mukami na iko kuma shi kuma kaga wannan ai malamin islamiya ne me yake da shi na rantse muku da Allah ya ci filin yanzu ai bula ma ai zai faɗa ku Bula ma ai zai faɗa domin kiyaye cin haƙƙin mutane in mutum ya ci filin wani za a ɗauko daga ƙasa na bakwai a ɗaura mara a tsakiyar kansa to a gurin mu har yanzu babi ne babi na goma sha shida babul musaqat babin shayarwa wal muzara'ati da kuma dasa itatuwa an gane ko wato idan mutum yana shayar da idan mutum yana shayar da wata bishiya sai a ɗauki wani kaso na wannan bishiyan sai a bashi saboda wannan hadisi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya a gurinmu musaƙati wanda ku ba babu zane a gurinmu mala ce an abdullahi bin umara anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallama ce daga abdullahi ɗan umar ko ku ba haka bane a gurin ku ku ba ko oke ku babul wasaya wa gairi zalika to kun ga mu a yanzu babul mufaqati wal muzara'ati sai kuma sai babun fi jawazi qira'il ardi bi shay'il ma'lumi wa nahy an shurutil fasidati sai kuma babul waqfi ko daga babul waqfi sai babul hibati ne ko kitabul wasaya to babul muhaqat wai an ibn umar ba hadisin nan gane ko ga hadisin nan kin gan shi ko to a na gaban shi yawa haka ne je da shi mala yace an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amala ahla khaybara ala shaqri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wato Uh, ya yi kwadago da mutanen Khaibar sakamakon kwadagonsu ne da a ba su rabin abin da ya fito wato na amfanin abin da aka samu wato garin Khaibar gari ne na suke ke? akwai wasu daga cikin Yahudawa da suke zama a Khaibar. A shekara na bakwai bayan hijira, bayan an je an yi buɗe garin Khaibar a wannan yakin Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka buɗe Khaibar aka zo aka raba ganimanta sai aka raba itatuwan Khaibar tsakanin sahabbai. Wannan a bashi wannan wannan a bashi wannan an gane ko? to sai na sun shagalta sun shagalta da harkar da ya shafi shuke-shuken harkar jihadi kuma ta fara baya kuma yahudawan garin khaibar ɗin sun fi su gane al'amarin da ya shafi harkar shuke-shuke da noma to a lokacin sai aka ba su kamar contract na su su kula da wannan amfanin gonan gane ko idan aka suka yi noma aka cire amfanin gonan sai a ba su rabin abin da aka samu na gonan ya zama nasu ne an gane ko wannan wannan wannan hadisi kai tsaye ya nuna cewa ba haram bane ba haram bane mu zo mu mu yi sharadi da kai idan an gama za mu raba gudu gonan kashi biyu kai za ka zauna ka yi komai in an gama noma abu kaza naka ne sai mu sai mu sharaɗi matuƙar sharaɗi bai saba ma Allah ba mun gane ko mun gane ko to sai hadisi babi na gaba babi na sha bakwai babun fi jawazi shira'il ardi bi shay'il ma'lum wato halaccin ba da hayan gona fili bi ma'lumi da wani abu da za baka sananne wannan hayu an shuru'il fasida da kuma hani daga yin sharaɗi da yake maras kyau الرافع بن خديج رضي الله عنه قال yace kunna aksaran ansari haqlan yace mun kasance mun fi kowa yawan wato a fili gona a gari a cikin ansar kenan wa na nakri al-arba ala anna lana hadhihi mun kasance muna bada hayan fili gona akan za a ba mu abu kaza wala hum hadhihi su za su dauki abu kaza fa rubbama akhraja talihi wa lam tukhrij hadhihi to wani lokaci sai abu kaza ya tsuro abu kaza kuma bai tsuro ba bana hana an zalika sai aka hana mu yin haka yace wa amma wariqu amma a bamu kuɗi yace to falam yanhana wannan ba a hana mu ba ma'ana hadisi ya fito tuni to misali sai a ce to za a shuka ga gonanmu nan mun ba ku haya kun gane za ku shuka gero za ku shuka masara za ku shuka wake hmm? masara namu ne wake na kuma kun san wake ai sai masara ya kusa kare ya kusan nuna ake shuka shi ko to da aka bo sai masara ya tsoro wake kuma bai samu ba kaga ai ba su a can sun faɗi ko ba haka bane an gane ba wani lokaci sai wannan a ce to za a shuka shinkafa ne da gyada sai bangaren shinkafa shinkafa ya tsuro yayi kyau bangaren gyada kuma gyada bai fito ba kaga bangare ɗaya ta tashi a babu kenan ce to fa hana sai aka hana yin haka din me yasa saboda akwai mabarra ma ɗaya gefen akwai cutarwa ma ɗaya gefe gane ko Mun ba ka hayan fili na a damina sai mu yi akan za ka shuka masara naka wake nawa sai kai ka samu masara buhu ɗari ni kuma wake ban samu kwata-kwata ba bai tsuro ba me aka yi kenan inji babur ya ce gishi silga tarasul ba na zo a banza na tafi a wofi to ni rika gona ta mana yi nomar masaran da kaina sai annabi ya hana haka mun gane ko wali muslimin an hanzala ibn qais qala yace sa'altu rafi ibn khadij an kira'il ardi bil-dhahabi wal-wariqi yace na tambayi rafi ibn khadij dangane da karban hayan fili a baka gwal ko azurfa faƙala sai ce la ba a sabi ba komai inna ma kanan nasu yu'akhiruna yu'ajiruna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama yace mutane sun kasance suna wato bada haya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bima alal madiyanati wanda asali wannan kaliman madiyanat ba kalmar larabci bane gane ko wa aqbalal jadawili wato a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an kasance ana yin haka mun gane ko a zo a karbi a karbi haya na fili a ba da wani abu a ba da wato a a a mutum ya zai baka wato gonansa kai ka kuyi ciniki da shi akan a ba ka ba shi wani abu za mu yi ciniki kamar a ce zan ba ka gona ta ka amfani da shi za ka ba ni kuɗi kaza gane ko wato almaziyanat su ne manyan koguna gane ko hatta a ina ma kana nasu yi ajiruna ala'adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba da haya ko kuma karɓa na gona in gane ko alal maziyanati bisa ga abin da yake manya-manyan koguna ko kuma gulabe wa aqbalil jadawili da kuma abubuwan shuka daban a wa aqbalin jadawili shine wato abin da yake fuskantar wani gulbi ya zama dai gurin gonan akwai ruwa gane ko wa ashiya amina zar'i da kuma wasu abubuwa na kayan shuka fa ya haliku haza sai zama wannan ya yi kyau gane ko wani daga cikin 'ya'yan tsiron ya halaka gane ko wa yaslamu haza wani kuma sai ya kubuta walam yakul nasi qira'un illa hada yace a lokacin mutane ba su kasance suna da abin haya ba ko yin jingina ba da shi sai irin haka din an gane ko to falizalika zajara anhu to hakan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar daga yin hakan fa amma shay'un ma'lumun madmumun yace amma kuma duk abin da sananne ne gane ko tabbataccen abu ne an san shi yace to fala ba asabi ba matsala da shi almadiyanat shine al'anharul kibab shine manya-manyan koguna aljadwalu shi kuma shine kananan gulabe wato ruwa ne hanyar ruwa ne amma bai kai a ce kogi ba da hausa sai a ce gulbi ba to jam'in shi ne a ce gulabe mafi wannan hadisai biyu kuka sun nuna mana cewa ba za a yi wato haya a cikin abin da wato ba tabbacin moruwa ba an gane ko ba a san mafsadan ba in zo in zo in baka abu ni kuma ya zama na bayan na baka ni in zo in fada ruwa kaga za a samu matsala dama duk wayannan ka'idoji da aka sa na cinikayya ba don komai bane sai don a samu zaman lafiya tsakanin mutane bari mu ƙara hadisi ɗaya sai mu tsaya ba malam ya ce babu waƙafi babi da zai yi magana akan waƙafi gane ko hadisin malam ya ana abdullahi bin umara malam ya ce daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu yake cewa asaba umaru arban bi khaybara umar baban shi kenan radiyallahu ta'ala anhu ya samu wata fili a khaybar wanda shine na 284 a wurin mu ko kuma ina ga 229 ko da 99 haka ne sai umar ya samu wata fili a khaybara fa atabiha فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سيبو إسا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يستأمر يستأمره فيها واتو يابو ينا فتا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا نيمان شاورة يستأمره أي شوره يابو نيمان shawara gane ko a guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mar ya rasulullah yace ma'aikin Allah inni asabtu arban bi khaybara yace lalle ni ya ma'aikin Allah na samu wata gona ne fa a fili ne a Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu yace ban taba samun dukiya ban taba samun dukiya mai kima a guri na ba sama da wannan famata ni bihi me zaka umarce ni da shi me zan yi da shi ya rasulullah hmm qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam in shi'ta habassa aflaha wa tasaddaqta biha ce in ka so ka tsare asalinta kai sadaka da ita Kala sai ya ce, To, fata sadaka biha Umar. Umar sai ya sadaka da ita, annahu la yuba'u asluha, ya ce, Amma ba za a yi sadakan asalin ta ba, wala yurafu kuma ba za a ci gadon ta ba. Kala, ya ce, To, fata sadaka biha Umar fi fuqara. Sai na Umar sai ya yi sadaka da wannan fili matalakawa wa fil qurba da makusanta wa fil riqabi da bayi wa fi sabilillah da kuma yayi dan fi sabilillah ibn sabili da kuma matafiya wa baifi da baki la junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf yace babu da babu kuma damuwa akan duk wanda ya karbi walicin wannan gona wannan fili ya ci amfanin ta ba tare da wato wato a cikin abu da sananni. ba isari kenan ba au ba'ima sadiqan kuma ko ya ciyar da wato wani aboki nasa gaira mutamawilin fihi amma banda wanda yake kula da ita wato banda banda wanda yake kula da ita wato na Umar da ya samu wannan fili shine mafi tsadan dukiyar mafi kimar dukiya da yake da ita muna tare sai ya zamana ya ajiye wannan filin ta zamo wakati ba zai yi amfani da filin ba kuma filin baya cikin gadon shi asali filin nashi ne amma kuma shi ba zai amfani da ita ba ya aka yi kenan sai aka yi gidan saukan baki an gane ko da dan yanzu kana tafiya kawai a lokacin in dare ya maka kawai ga gidana sai ka shiga ka zauna Hmm? Hmm. da ƴaƴan tsuro a ciki kawai in kaka ci mun gane ba to abin da sai na kuma da yake nan don Allah annabin da ya koyar da irin wannan karatun annabin da ya koyar da irin wannan karatun sai aka zo ana zagin shi ba ba abin duba a ciki yasa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara ma annabi sallallahu alaihi wasallama daraja ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo dan neman duniya ba shi yasa yace shi dai da duniya karatun qasidatul ha'iya da muka fara ran laraba da ya wuce sai farko ma ya fara ikaci ba shi yayi da da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mali wal dunya wa laysat bi bughyati wala muntaha qasdi wa lastu analu yace ni me hadan da duniya bayan ba ita ne abin neman na ba sayyidina Umar ne ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta yayi barci akan tabarma da ya farka daga barcin ya ga kwiɗin annabi haka duk shatin tabarman ne babu ɗan abu mai laushi da zai hana tabarman ya yi shati a jikinsa mu yanzu abin da muke kwanta kai yana mana shati a jikinmu katifa har akwai katifa mai masaj katifa ne yana ma tausa an ka kwanta barci mana wallahi katifa ne shi da kanshi katifan iya maka tausa an ka kwanta bacci sai dina umar ya zo ya ce ya rasulallah ba za mu maka shimfiɗi ba har su ka da hawaye ya ce ya rasulallah za mu maka shimfiɗi ya ce haba umar ni kuma mai haɗa da duniya ya ce ni fa ba kowa ba ne illa ka rakibin istazalla tahta shajara ya ce ni fa kamar wani mahayin doki ne da ya zo mahayi ne da ya zo ya sauka gindin bishiya ya huta ya ce sun maraha ha da na gama hutu sai na tashi na yi tafiya na na barta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike duniya insha Allah sai mu tsaya akan wannan hadisi in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a kan babul hibat babi na kyauta da zai magana akan ba da kyauta insha Allah Ah, sai mu ga ko za mu iya kaiwa ƙarshen kitabul buyo in Allah ya yarda subhanaka kallahu mu bihamdika ashhadu Allah ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk